daga nan Tehran sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to hakika ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana akan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar da shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Masu saurare barkanku da haka, kuma barkanmu da sake saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na biyu kuma a yammacin yau lahadi da ni wunti zan jagoranci gabatar muku da shirin kamar haka bayan sauraron cikakkun labarun duniya sai shirye-shiryenmu ne da kullum inda halin yanzu za mu fara da labarun duniya. Labarun duniya mai karantawa sunusunti da farko muhimman kanunsu. Shugaban Majalisar Shawarar Musulunci ta Iran ya ce dole ne gwamnatocin musulmi su tashi tsaye wajen tunkarar 'yan sahayoniya. sojojin mamayar isra'ila suna ci gaba da ganawa yara da suka haura miliyan ɗaya yunwa a gaza tare da ba da umarnin korar al'ummar diri albala daga muhallinsu masu fafatuka na amurka sun yi zanga-zanga a block lay don neman kawo ƙarshen ta'addanci a gaza ga cikakkun labarun nan shugaban majalisar shawarar musulunci ta iran ya ce dole ne gwamnatocin musulmi su tashi tsaye don tunkarar 'yan sahayuniya shugaban majalisar shawarar musulunci ta iran muhammad bakir kalibaf ya bayyana cewa har-haren mai da aka kai kan dukkanin cibiyoyin tsaron kasar siriya a cikin 'yan watannin nan da harin da aka kai birnin damascus da kuma mai yankunan kasar. gami da yunkurin wargaza ƙasar siriya gaskiya ne ta bayyana a fili ga waɗancan mutane da suke tunanin yin biyayya ga wannan karen ƙazanta zai kawo zaman lafiya da kwanciyar hankali a jawabin da ya yi a yau lahadi yayin zaman majalisar shawarar musulunci kalibab ya bayyana cewa lokaci ya yi da gwamnatocin kasashen musulmi za su tashi tsaye wajen tunkarar wannan gwamnati tare da goyon bayan al'ummar musulmi domin karya ta kasar switzerland ta bayyana matsayinta kan harin da aka kai kan cibiyoyin makamashin nukiliyar iran ministan harkokin wajen kasar switzerland ya jaddada a wata tattaunawa ta wayar tarho yau da takwaransa na kasar iran said abbas arakci cewa harin da sojoji suka kai kan cibiyoyin makamashin nukiliyar iran ya saba wa dokokin ƙasa da ƙasa yana mai jaddada mahimmancin ci gaba da ƙoƙarin daƙil tashe-tashen hankula da rashin zaman lafiya ministan harkokin wajen ƙasar iran said abbas arakci a da ministan harkokin wajen ƙasar switzerland ignazio kasis sun gudanar da wata tattaunawa ta hanyar wayar tarho inda suka yi musayar ra'ayoyi kan ci gaban yanki da dangantaka da ke tsakanin kasashen biyu ministan harkokin wajen kasar na iran ya yi ishara da hare-haren wuce gona da iri da gwamnatin 'yan sahayuniya da amurka suka kaddamar kan kasar iran wanda hakan ya zama cin zarafi da ga kundin tsarin mulkin majalisar ɗinkin duniya da kuma yarjejeniyar ƙasa da ƙasa da kuma jaddada buƙatar ɗaukan ƙasashen duniya su ta dukkan ƙasashen duniya su ta tsaye wajen yin Allah wadai da wannan karya doka da kuma hukunta masu wuce gona da iri. Sojojin mamayar Isra'ila suna ci gaba da gana wa ya ƙananan yara da suka haura miliyan ɗaya yunwa a Gaza tare da ba da umarnin korar al'ummar diri dir-bala daga muhallinsu. yayin da hukumar ba da agaji da ayyuka ta majalisar ɗinkin duniya unrwa ta bayar da rahoto a yau lahadi cewa hukumomin mamayar isra'ila na fama da kakaba masifar yunwa a gaza sojojin mamayan sun ba da sanarwa ga al'ummar palestino da su fice daga yankuna da dama a hadir albala da ke tsakiyar zirin gaza sanarwar sojojin mamayar ta yi sanarwar da sojin mamayin ta yi a ciki ta bayyana cewa daukacin mazauna yankin kudu maso yammacin dir albala a cikin rukunin gidaje 132,134,136,139 da 2,351 gami da waɗanda ke da tanti a yankin da su hanzarta barin gidajensu sanarwar sojojin mamayin ta ce sojojinta za su yi aiki da ƙarfin tuwo wajen lalata gine-ginen falasinawa kamar yadda take ikirari da kuma samar da ababen more rayuwa a yankin masu saurare kada ku sha'afa labarun duniyan suna zuwa muku ne kai tsaye daga sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran da ke nan birnin tehran masu fafutuka na amurka sun yi zanga-zanga a block line don neman kawo ƙarshen ta'addanci a gaza dubban masu fafutuka ne suka halarci wani gagarumin tattaki na lumana a sunset park da ke block lay a birnin new york ƙarƙashin taken a tsare ta buɗe huta mahalarta taron sun gudanar da kira na neman kawo ƙarshen yakin gaza a cikin gaggawa da kuma kawo ƙarshen goyon bayan gwamnatin amurka ga haramtacciyar ƙasar isra'ila tattakin ya tattaro ruwan mahalarta daga ɓangarori daban-daban na fararen hula da na addini waɗanda suka haɗa da masu fafutuka da masu fafutukar kare haƙƙin bil'adama waɗanda suka bayyana ci gaba da nuna goyon bayansu ga falasɗinawa da kuma watsi da manufofin yunwa da ake aiwatarwa kan al'ummar falastinu wannan tattaki dai wani ɓangare ne na jerin zanga-zanga da aka gudanar a wasu biranen amurka domin nuna goyon bayansu ga al'ummar gaza domin fuskantar abin da suka bayyana a matsayin killacewa da aiwatar da kisan kare dangi zanga-zangar ta wannan mako dai ta mayar da hankali ne kan goyon bayan matakan ƙauracewa shiri da kuma haramta safar makamai da amurka take yi zuwa haramtacciyar ƙasar isra'ila wani a wani harin da sojojin mamayar isra'ila suka kai ta sama sun kashe babban jami'in 'yan sanda na nusairat da wasu mutane goma sha ɗaya na iyalansa babban daraktan 'yan sanda a jirgin gaza ya sanar da ajiya asabar cewa 19 ga watan yunin shekara ta 2005 da shahadar kanar umar sa'id akil daraktan 'yan sandan yankin nusairat a yankin tsakiyar gaza sakamakon wani hari da sojojin mamayar isra'ila suka kai kan gidansa da ke garin azoida a tsakiyar zirin gaza harin ta sama ta yi ta sama ya yi sanadiyar mutuwar mutane goma sha ɗaya na iyalan akal wanda hakan ya nuna wani sabon kisan kiyashi da aka ƙara yi da cewa sojojin mamayar isra'ila na ci gaba da cin zarafin jama'ar al'ummar falastino ƙarshen labarun duniya kenan. Tuma da yanzu kuma sai shirye-shiryenmu ne da kullum da suka hada da shirin ko kun san mu koyi harshen farisanci kisoshin rayuwa haske naji balaga mu koma noma da kiɗe-kiɗen iraniyawa da fatan za ku ji daɗin shirye-shiryen namu ku yi saurari lafiya. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Lahadi 20 ga watan Yulin shekara ta 2025 wanda ya daidai da 25 ga watan Muharram din shekara ta 1446 Hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 183 da suka gabata a rana irin ta yau wato 15 ga watan Muharram din shekara ta 1263 Sayyid Sadruddin Musawi Amuli fitaccen malami kuma masanin hadisi ya rasu a birnin isfahan na kasar iran an haife shi dai a gundumar sha'il amihiya sannan kuma shine ya rubuta littafin nan mai suna shawahid min ayatul qur'aniyya masu saurare ko kun san cewa shekaru 215 da suka gabata a rana irin ta yau 20 ga watan yuli na shekara ta 1810 kasar colombia ta shaidanta samun yancin kai daga hannun turawan spain 'yan mulkin mallaka turawan spain dai sun fara mamayar kasar colombia ne a karni na goma sha biyar miladiya amma bayan da sarki napoleon na kasar faransa ima mai kasar spain a cikin karni na goma sha shida miladiya mutanen yankin latin amurka suka yi amfani da wannan damar domin kwatar 'yancin kansu daga hannun turawan spain waɗanda suke fuskantar matsala akan haka dai wannan lokaci ne wanda simon believer tare da wasu shugabannin kasashen latin amurka suka miƙe domin fatattakar turawan spain 'yan mulkin mallaka daga yankunansu sannan kuma suka sami nasara ta samun 'yancin kai daga kasashensu daga wannan lokaci ne sa kafa kasar colombia babba wadda ta hada kasashen venezuela colombia da kuma ecuador a shekara ta 1819 masu saurare ko kun san cewa shekaru 51 da suka gabata a rana irin ta yau wato 20 ga watan yulin shekara ta 1974 gwamnatin kasar turkiya ta tura sojinta suka mamaye wani yanki na tsibirin cyprus da 'yan kabilar turkawa suke da zama kafin wannan lokaci dai kabilun turkawa da kuma girkawa mazauna tsibirin cyprus sun daɗe suna jayayya akan iko da wannan tsibiri hakanan kuma kasar turkiya tana goyon bayan turkawa na cyprus da yadda gwamnatin girka take goyon bayan girkawa na cyprus a cikin irin wannan hali ne dai a shekara ta hudu sojoji suka yi wa shugaban cyprus na wannan lokaci wato ascap micros ciwon mulki daga nan ne kuma turkiya ta mame arewacin cyprus inda 'yan kabilar turkawa suke da zama wanda kuma shine kashe 40 cikin 100 na dukkanin yankin tsibirin daga wannan lokaci ne kuma tsibirin ya rabu gida biyu bangaren turkiya da bangaren girka masu saurare ko kun san cewa shekaru 56 suka gabata a rana irin ta yau wato 20 ga watan yulin shekarar 1969 mutane 'yan sama jannati suka dawo akan doron kasa nile Armstrong da kuma Edwin Aldrin waɗanda dukkaninsu Amurkawa ne su ne mutane biyu waɗanda suka fara saka kafar su a doron kasa ta hanyar yin amfani da kumbo mai suna Apollo 11. Mutanen biyu dai sun zagaya akan doron wata na tsawon wani lokaci sannan kuma suka ɗauki duwatsu da kuma wasu abubuwa daga kan wata sannan kuma suka dawo akan doron ƙasa babu wani abu wanda yake rayuwa akan doron wata sannan kuma yana da nisan kilomita 380 daga doron ƙasa kuma yana zagaye doron ƙasa so guda a cikin kimanin kwanaki 29 ko kuma kwanaki 30 masu ko kun san cewa shekaru 52 da sa gabata a rana irin ta yau ashirin ga watan yulin shekara ta 1973 bruce lee dan wasan sinima dan hong kong kuma ba amurke ya mutu an haifi bruce lee wanda sunansa na asali shine lee jong fan ranar 27 ga watan nuwamban shekara ta 1940 a chinatown na san francisco da ke jihar california a kasar amurka ya yi kaura zuwa hong kong tare da iyayensa tun yana karami kuma mahaifinsa mai gwazo ne matuƙa bangaren wasan kwaikwayo kuma shine ya ja hankalinsa har ya shiga duniyar fasaha kuma ya koyi fasahar faɗa na karati da kung fu yana da shekaru kuma sha takwas a duniya saboda halinsa na shiga faɗa da rigima kan tituna har ma da faɗa da 'yan sanda danginsa sun tura shi zuwa kasar amurka domin ci gaba da karatu a amurka bruce lee ya karanci falsafar asiya kuma ya haɗa da fasahar faɗan karati a jami'ar washington bai ga karatun boko shigowar bruce lee a duniyar wasannin kwaikwayo ya fara bayyana ne a fina-finan talabijin masu tsawo kamar fim din nan na the green hornet bagaha kuma ya koma hong kong sannan ya yi suna matuka kuma ya zama ɗaya daga cikin fitattun jaruman fina-finai na sinima mafi shahara daga cikin fim din da ya shahara a lokacinsa shine martial arts bagaha kuma akwai fim din nan wanda aka yi na big boss sai kuma malawi da kuma final blow da kuma fim ɗinsa na wana bros bai ga kuma ya ƙarin suna matuƙa bayan fim ɗinsa na enter the dragon bruce lee ya kuma ƙirƙiro wani sabon salo na fasahar fada wanda ake kira da jade kondo ya kuma rubuta littafai waɗanda suka hada da darussan rayuwa ta yau da kullum da kuma littafin sa mai suna korowar kung fu ta mataki-mataki a kwallon shahararsa da kuma nasarorin da ya samu bruce ya mutu ba zato babu tsammani a ranar 20 ga watan yulin shekara ta 1973 yana da shekaru 32 a duniya da kuma har yanzu ba a bayyana dalilin mutuwarsa ba a hukumance آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci inda da Allah ubangiji yau za mu shiga cikin darasi na 23 amma kafin mu fara gabatar da shirin kamar yadda yake muna karatantar da masu da cewa za a iya samun matanin shirin a shafinmu na intanet idan aka ziyarci shafin sa'annan muna watsa shirin a kowace rana ta talata dai kamar yadda aka sani da dala ubangiji a yau za ku ji cewa dai muhammadu da ramin sun kasance tare a asibiti a lokacin da muhammad ya kai ziyara domin ya gano baban ramin wanda yake kwanci a asibiti bayan an yi masa aiki na kwanaki biyu ya kuma je asibiti a daidai lokacin da ake zuwa ziyara kimanin karfe hudu zuwa shida kenan na bayan a zahar domin ya gano baban abokinsa ramin kafin a ji yadda shirin zai kasance baki ɗaya da kuma wannan tattaunawa sai an fara jin kalmomin da za a yi amfani da su a cikin shirin kamar haka. پدر مهفی حالش چطور است؟ یا یا یا نینسه اکی الحمدلله امکو دیما او دیدن گنی کو زیاره تو آمدی کی کازو خواهش میکنم گوده یا اتاق دکی کدام است؟ وننه با من تردنی بیا زو خوبم اینا لافیه شما چطورید؟ کو یا یا کوکی دوست ابوکی دوست صمیمی ابوکی نقد دقد خوشحالم نجردی به خاطر سبودا گل فره گلها فرنی زحمت کشیدید کنی دوینیه الان ینزو بهترید؟ کن سامو سوکی؟ امروز بهترم ایو نه سامو فکر می کنم اینا تنانن عمل جراحی ایکن تیاتر برای harafin da ke haɗa kalmomi biyu ga. Sacht. Mai wahala. Chon. Domin. Pir. Tsoho. Shoma nistid. Ku ba ku bane. Javan. Matashi. Jarrah. Likita mai aikin tiyata. جراحان لیکیتوچی ماسو ایکن تیاتا خیلی خوب و سوسی او دارد شی نده. دکتر رزوی لیکتا رزوی جراح لیکتا می ایکن تیاتا بسیار خوب mai kyau قری از او متشکرم اینا یی مسا گودیا To Madala yanzu kuma sai a saurari tattaunawa tsakanin Muhammad Darmin da kuma babansa. Salam Ramin. حال پدرت چطور است؟ خوب است الحمدلله متشکرم که آمدی خواهش میکنم اتاق پدرت کدام است؟ با من بیا تونزو کما سی اصوراری ونن تتونا و، اما دا ترجمه تا a هرشن حوصا سلام رامین حال پدرت چطور است؟ سلام علیک رامین یا یا یا نیم بابنکا خوب است الحمدلله متشکرم که آمدی دکه او. نگودیم الله. نگودی Allah خواهش میکنم اتاق پدرت کدام است گوده یعنی که ما حیفه نکه wanne ne با من ka zo tare da ni dukkaninsu su biyu wato ramin da muhammad sun shiga cikin ɗaki sun kuma sami baban ramin yana kwance a kan gado wani mai kula da lafiyarsa na diba shi ganin haka ke da waya sai ya fita ya bar ramin da abokinsa muhammad muhammad ya kawo wani ɗaurin furanni ya miƙa wa babar ramin a lokacin da yake kwance ya kuma tambaye sa halinsa kamar haka سلام حالتان چطور است؟ من محمد هستم سلام الحمدلله خوبم شما چطورید؟ پدر محمد دوست صمیمی من است خوشحالم زحمت کشیدید به خاطر گلها خیلی ممنون خواهش میکنم الان حالتان چطور است؟ بهترید؟ بله امروز بهترم اما فکر میکنم عمل جراحی برای من مشکلتر از دیگران است چون من پیرم نه شما پیر نیستید شما جوانید و ایران جراحان خیلی خوبی دارد بله دکتر رضوی جراح بسیار خوبی است از او متشکرم تو الله یانزو کما سه اجی ونن wannan پسر da هر a سلام حالتان چطور است؟ من محمد هستم سلام علیک یایا نه نکه نینه محمدو سلام الحمدلله خوبم شما چطورید؟ علیک السلام ام گوده ما اوبنگیجی، دکیو، یا یا ککی پدر؟ محمد دوست صمیمی من است. بابا محمدو ابو کینانه نه قد قد. خوشحالم. زحمت کشیدید. به خاطر گلها خیلی ممنون. نجردی. کنی دوینیا. نگوده قره دگنن فرنی. خواهش میکنم. الان حالتان چطور است؟ بهترید؟ گوده یعنی که ینزو یا یا یعنی نکا کار سوکی؟ بله امروز بهترم اما فکر می کنم عمل جراحی برای من مشکلتر از دیگران است چون من پیرم ای ایو نسامو سوکی اما نی اینا تنانن aikin tiyata ya fi zama matsala gare ni fiye da wani na, domin ni na tsufa. نه شما پیر نیستید شما جوانید و ایران جراحان خیلی خوبی دارد آه کی با tsoho bane kai matashi ne kuma ƙasar iran tana da likitoci masu aikin tiyata masu kyau bale Dr رضوی جراح بسیار خوبی است از او متشکرم ای likita razavi likitan tiyata ne ƙwararre na gode masa to madalla bayan wani ɗan lokaci Me jiyan ya sake dawowa a cikin ɗakin ya kuma buƙaci Muhammad ya kama hanyarsa domin kuwa lokacin ziyarar mara lafiya ya riga ya kawo ƙarshe. Saboda haka sai Muhammadu ya yi bankwana da abokinsa Ramin ya kuma yi bankwana da babansa da ke kwance a kan gado. ta jama'a masu saurare ganin cewa lokacin da aka ɗiba mana ya kawo jiki dole a nan za mu dakata amma a mako na gaba za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. amma kafin mai bankwana da ku muna kara tana ta da ku cewa za a iya samun matanin wannan shiri a cikin shafinmu na intanet kuma muna watsa shirin a kowace rana ta talata a madadin muhammadu da hajjifar da haɗa shirin a fefe ne abdullahi salihu katsina nake muku fatan alheri a tarbiyyar mako na gaba. Isoshin rayuwa Bismillahir Rahmanir Rahim Assalamu alaikum a sauraro barkamu da haka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirin wani kisoshin rayuwa, shiri wanda yake kawo muku kisoshi wa'anda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafan wa'anda suka hada da littafin da Stan na Atula Shahid Murtaza Mutahari ko kuma cikin littafin Masnawi na Maulana Jalaluddin Rumi. ko kuma dai cikin wasu littattafan da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. Madala masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata a kuma cikin sirar Imam Hassan al-Mustapha salam dan Fatima Yar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na farko mun tsaya inda muka bayyana yadda Talha da Zubair suka buƙaci amirul mu'minin ali ibn abi talib salam ya yi masu izini su je umra amma sai ya dube su da idon shakka sai ya ce masu ba umra kuke son zuwa ba kuna son yaudara ne kuna son kwance bai'a da kuka yi mani sai suka sake rantsewa kan cewa umra suke son zuwa sai ya sake karban bai'a daga wajensu don ya tabbatar masu wato sifan da manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya kira su inda yake faɗawa imam Ali salam kan cewa zaka ka yaƙi a bayana masu kunci alkawali da azzalumai da kuma wanda suke saurin ficewa daga addini kamar yadda ibn abil hadid ya kawo a cikin littafin sa na sharhin najil balaga juz'i na ɗaya shafi na 210 sai kamar yadda za mu gani a nan gaba da talha da zubair da aisha matar manzon allah sallallahu alaihi wasallam suna daga cikin wa'anda suka kasance masu karya alkawali wa'anda manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wa aliyu dangane da su daga nan sai ya bar su suka fita zuwa makka inda suka je suka sami cewa aisha ummul muminuna tana jikin bakin ciki a lokacin da ta ji labarin cewa ali da abi talib salam ya zama khalifa a bayan kisan khalifa usman malaman tarihi sun bayyana cewa an kammala aikin hajji na wancan shekarar kenan sai ta kama hanyar madina daga makka tana sauri don ta je ta ga abin da zai faru da khalifa usman malaman tarihi sun bayyana cewa aisha tana daga cikin wa'anda suke ingiza mutane kan khalifa usman wasu sun ce ta fara saɓani da shi ne tun lokacin da ya hau kan kujerar khalifanci sai ya daidaita ta da sauran mata-manzan Allah sallallahu alaihi wa a rabonsu na dukiya wanda khalifa Umar yake su. Khalifa Umar yakan fifita ta akan sauran mata manzan Allah sallallahu alaihi wa a kudade amma khalifa Uthman ya daidaita su wannan ɗaya kenan amma wata rana ta je wajensa ta ce ya ba ta wato gadonta daga manzon Allah sallallahu alaihi sai ya ce mata wani gado kuma kina daga cikin wa'anda suka shaida kan cewa manzon Allah sallallahu alaihi ya ce mu annabawa ba a gadonmu abinda muka bari sadaka ne a lokacin da zahara salamun ta nemi gadonta daga babanta kun hana ta gadon babanta sannan ki zo ki ce a baki gadonki daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya hana ta ta ƙara fushi da shi tun lokacin sunansa a wajenta ya zama na asal wato mai yawan gashi a jiki don haka ba sa shiri da ita sannan ta bar madina ta kama hanya zuwa hajji a daidai lokacin da 'yan tawaye suka yi wa gidan khalifa ƙawanya don haka da ta kammala aikin hajji sai tana saurin zuwa madina don ta ga abin da zai faru da shi amma a lokacin da ta isa wani wuri da ake kira sarf ko sharf da sini ko da shini sunan wani wuri ne wato mil shida daga makka sai ta haɗu da wani mutum daga cikin danginta ko dangin mahaifiyarta wanda ake kira ubaidullah ɗan salama wanda ya fito daga madina sai ta yi sauri ta tambaye shi wani labari kake da shi daga madina sai ya ce an kashe Uthman sai ta ce sannan sai me sai ya ce sun gamu a kan bai'a ga aliyu da abi talib sai al'amura suka zama alkhairi a gare su da jin haka sai jikinta ya mutu yanayinta ya canza tana ɗaga kanta sama tana sake dawo da shi ƙasa tana cewa wallahi ina da a ce wannan wato sama ta faɗi ta haɗu da wannan wato ƙasa idan har wannan al'amarin ya tabbata ga ɗan abi talib to an kashe Uthman a matsayin wanda aka zalunta kuma zan nemi fansar jininsa sai ubadullah ya ce me yasa na rantse da allah mutum na farko wanda ya fara faɗan mummunan kalmomi a kansa ita ce ke kin kasance kina cewa ku kashe na asal ya kafirta amma me yasa aisha take wannan bakin ciki mai tsanani kan dawowar khalifanci ga amirul mu'minin alayhi salam ba komai ba musulunci ya dawo da ƙarfinsa ne na farko da ya rasa tare da hukumar aliyu da abu talib salam musulunci ya sake dawo da ƙarfinsa musulmi sun sami abin da suka daɗe suna nema amma sai aisha ta ansa wa ɗan kawunta tana cewa sun nemi Uthman ya tuba bayan ya tuba suka kashe shi amma abin tambaya ita ce shin tana nan a lokacin da haka ya faru tana nan a lokacin da suka buƙaci khalifa Usman ya tuba kuma tana nan a sanda ya tuba kuma tana nan sanda aka kashe shi dawa dawa suka kashe shi shin amirul muminin salam yana daga cikin waɗanda suka ba da umarni a kashe shi idan ba haka ba me yasa za a ɗora masa laifin kisan usman a lokacin da mutane suka zaɓe shi duk wa'annan tambayoyi sai ta ansa su kafin ta ce ya zama wajibi a gare ta mu neman fansarar jinin khalifa usman da yaƙar gwamnatin ali dan abi talib alaihissalam ga wanda yake son sanin menene tsakanin amirul na aliyu da abu talib salam da kuma aisha matar manzon allah sallallahu alaihi sallam da ya sa take matuƙar ƙinsa kamar haka da kuma abin da ya sa ba ta son ganinsa a matsayin khalifa musulmi wannan yana komawa ne ta yadda ta yi da manzon allah sallallahu alaihi sallam da kuma iyalan gidansa tsarkaka. na'am wanda ya koma baya zai ga cewa ta yi amfani da neman fansar jinin usman don yakar amirul mu'minina ne don tsohuwar gaba da ƙiyayya da take wa wannan gidan mai tsarki na manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam tun yana da ransa Aisha matar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ba ta son wani alkhairi ga ɗan uwan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma ma'ajiyar iliminsa da matarsa diyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma 'ya'yansu alhassan da hussein alaihi salam tun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana da ransa wato daga yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake girmama su yakan keɓance su da sonsa a gare shi ba don su danginsa ne kawai ba ko kuma ɗan aminsa ne da ɗiyarsa da jikokinsa ba ne Eh su haka ne a gare shi amma don matsayin da suke da shi a wajen allah ta'ala mai girma da ɗaukaka ne aliyu wasiyinsa ne tare da zaɓen allah ta'ala kamar da za mu gani nan gaba ba babanta ba fatima salamun alaiha allah ya sanya ta shugaban matan aljanna kuma mahaifiyar limamai goma sha ɗaya wasiyyar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ita ce shugaban matan duniya shugaban matan aljanna sannan alhassan da alhussein jikokinsa ne amma kuma allah ya sanya su cikin wasiyan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam kuma daga tsatson husaini sauran wasiyan tara za su fito na ƙarshensu shine almahadi mai dogon zamani na wannan al'ummar don wannan matsayin da kuma ɗaukaka wanda allah ya yi masu ne suka gamu da hasada masu hasada wata rana manzan allah sallallahu alaihi wa sallam yana hudu ba a cikin masallaci sai ya yi ishara da hannunsa ga ɗakinta yana cewa nan ne fitina nan ne fitina nan ne fitina daga inda ƙahon shaitan zai fito wannan kamar yadda ya zo a cikin sahihul buhari kenan jus'i na ɗaya shafi na ɗari da ashirin da biyar a babin wajibcin humusi hadisi mai kama da wannan ya zo a cikin sahih muslimu jus'i na biyu shafi na uku. malaman tarihi sun bayyana cewa manzon allah sallallahu alaihi wa ya yi mata barazana da sakinta sau da dama saboda yadda take cutar da shi da wa'annan iyalan gidansa tsarkaka ta ga yadda manzon allah sallallahu alaihi wa ya himmatu da son aliyu da matarsa fatima salamu alaihima himmatuwa da bai yi da matansa ba ma wata rana babanta ya nemi izinin shiga wajen manzan Allah sallallahu alaihi wa wasallam a lokacin da ya shiga sai ya ji muryarta na tashi sama da muryar manzan Allah sallallahu alaihi wa wasallam tana cewa wallahi na san cewa Aliyu ya fi soyuwa a wajenka da ni da babana ta nana ta wannan har sau biyu ko uku kamar yadda wato Ahmad bin Hanbal ya kawo wannan hadisin a cikin musnadinsa jus'i na hudu shafi na 275 banda haka wani abin da yake mata zafi shine bata haihu ba kamar yadda sauran matan ma ba su haihu ba amma sai tana ganin yadda manzan Allah ya mai da soyayyarsa kan jikokinsa imam Hassan da imam Hussein alaihi salam yana son su matukar so baya son duk abin da zai taba su. don haka ta tsaya tsayin daka tun bayan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam don tabbatar da cewa aliyu bai sami matsayin halifanci ba amma gashi al'amura sun kubuce mata ali ya zama khalifa shi ne take neman duk wata hanya ta fidda khalifanci daga hannunsa wannan duk tare da cewa ta ji manzon allah sallallahu alaihi wa sallam yana faɗa dangane da ali alaihi salam falaloli masu yawa yana cewa shi ɗan uwansa ne matsayinsa da shi kamar matsayin haruna da musa ne har ya ƙara a hadisin gadir yana cewa ya ubangiji ka jibanci wanda ya jibance shi ka yi adawa da wanda ya yi adawa da shi ka taɓar da wanda ya taɓar da shi ka riskar da gaskiya tare da shi har zuwa ƙarshen hadisin amma hasada ta rufe zuciyarta tana neman duk wata hanya ta yaƙarsa da kuma ɗauke halifanci daga hannunsa idan za ta iya sannan wani abin da ya sa ba ta son halifanci ga aliyu da abi talib salam sun hada da cewa tana son halifanci ta koma cikin danginta banu taim tana son ɗan aminta talha ɗan ubaidullah ya zama halifa kamar yadda wasu malaman tarihi musamman akkad ya kawo a cikin littafinsa mai suna abkariyatul imam ali salam haka ma ibn abil hadid ya kawo shi cikin sharhinsa na nahjul balaga jus'i na shida shafi na 215 sannan na uku wasu malaman tarihi suna ganin ta fake ne da neman jinin halifa usman amma a shari'a musulunci mai neman jinin wanda aka kashe su ne wato danginsa na kusa musamman ɗansa na cikinsa idan babu shi to shugaban musulmi shi ne da haƙƙin ya zama waliyin wanda aka kashe halifa usman yana da 'ya'ya maza wa'anda za su nemi haƙƙin zubar da jinin mahaifinsu idan da sun je gaban imam ali wanda shine halifa aisha da talha da zubair da muawiya da sauransu basa daga cikin dangin usman a lokacin da 'ya'yansa suna nan da rai sannan khalifar musulmi yana nan wani babban malami allama ala'ili ɗan kasar lebanon amma ya yi karatu a jami'atul azhar yana faɗa a cikin wasu daga cikin littattafansa to masu sauraro a nan za mu dasa aya cikin shirinmu na yau sai kuma ta fitowa idan la kai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sharhin Nahajul Balaga. Bismillah rahman rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na sharhin Nahjul Balaga wanda ke kama ko darasa daga cikin wannan littafi da ya kunshi kalamai da hudubobi na Amirul Mu'minin Ali bin Abi Talib alaihi salam wanda jagoran harkar musulunci a Najeriya Sheikh Ibrahim Alzazzaki ke fitar mana da darussa daga cikin waɗannan kalamai masu daraja da za su amfanar da mu baki ɗaya sai a kasance tare da mu a cikin shirin. a cikin shirin da ya gabata sheikh ibrahim yakubu alzazzaki ya yi bayani dangane da farkon abin da littafin ya kumsa wato sanin allah maɗaukakin sarki kamar da Amir mu'minin ali bin abi talib alaihi salam ya faɗi cewa farkon addini dai shine sanin allah a yau za mu ci gaba da sauraron bayanin da malam ya fara a makon da ya gabata sai lokaci mana halin nasa. Bismillahir Rahmanir Rahim wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyina wa habibi qulubina wa shafi'i dhunubina Abul Qasim Mustafa Muhammad wa ala ali tayyibin tahirin al ma'sumin fi ardi sahib al asri wa zaman arwahuna al hufida. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. to a cikin ci gaba da wannan shiri namu na darussa daga nahajul balaga a baya mun fara karantawa daga huduban farko daidai inda amirul mumini ne ke cewa farkon addini shine sanin Allah to a yau muka ce insha Allah akan wannan za mu yi dora bayani addini ya fara ne daga sanin Allah a wani ruwaya an ce wasu mutane sun tambayi amirul mumini suke cewa ainihin muna roƙon Allah amma ba mu ganin ijaba sai ce da su to wala Allah ba ku san wanda kuke roƙo ne ba har wala yau a hadisi kursi sananne cewa Allah ta'ala ya cewa ka sanni kafin ka bauta mini in baka sanni ba ya za ka bauta mini saboda ka sanin Allah ne farko wato Allah misali kamar za ga cewa da mutane sun imani da Allah amma ba su san Allah din a ɗauki misali akwai nasara wanda suke sun yadda akwai Allah ma a wurin su Allah ɗin uku a ɗaya ne kuma yana da ɗa wai ya zubilla wannan kaga su basu san Allah ba da yawan mutane wanda suke da awan sanin Allah zaka ga sanin Allah nasu naƙisi ne saboda haka in aka ce an imani da Allah na yawan mutane za su ce duk sun imani da Allah amma sun san Allah sanan Allah na zaka ga an bambanta har akwai masu ilmin sha'anin addini suna ce mishi wai a irin nasu ilmin suna ce wai conception of God wai wato ubangiji ɗaya ne amma kowa da yadda ya conceiving insa. to wannan ba haka bane Allah ta'ala shine Allah ta'ala kamar yadda yake ba yadda mutane suka yi conceiving ɗinsa ba idan suka fahimce shi ba yadda yake ba to bai zama shine ubangijin da ainihin ya cancanci a san shi a bauta masa ba saboda haka ko da suna da'awan suna bautansa zai kasance suna wani bautan wani ubangiji ne da ba sani ba kuma kamar yadda ya zo a babin farko na littafin eh, usulul kafi na shekul kulaini ya ba da wani kisa sananniya wadda aka ce eh, wani bawan allah a wani tsibiri ya keɓanta yana ta bautan allah to sai wani mala'iki ya wuce sai gan shi yana bautan sai abin ya bashi sha'awa yadda mutumin ne ke ta bautan Allah to amma da ya hau sama ya duba fayil ɗin ayyukansa sai ya ga ladan shi ɗan kaɗan ne to sai mamaki ya ce ya Allah ta'ala wannan bawan Allah da yake ta bauta a gare ana kun bai da lada mai yawa sai Allah ta'ala ya ce mala'ikan ko zaka ji ne ka zauna tare da shi don ka ga irin bautan da yake sai aka ba shi izini sai ya zo wannan tsibiri ya zo ma wannan mutum a sifan mutum shi wannan mala'iki kenan ya zo a sifan mutum ya zo ya same shi ce bawan Allah na ji labarin ka ne kana bautan Allah ne shi mai na zo ma bautawa Allah tare da kai ya ce to suka zauna bayan da suka yi kwanaki sai shi wannan mutumin wannan bawan Allah da yake yawan bauta nan sai ya ce ma shi wannan mala'ikin amma dai a matsayin mutum ya fahimce shi ya ce da ubangijinmu na da jaki da sai mu kiwata mashi a wannan ciyawa din mutum daga ciyayi nan suna sun tsoro wulif amma ba abin da zai kiwo a kai to sai shi malakin ya ce masa ubangiji mu bai da jaki sai ce da yana da jaki waɗannan ciyayin da za su tafi a karin kawai to shine da ya hau sama ya sha mamaki shi wannan malaki ya sallama da shi da ya tafi a matsayin mutum to da hau sama shine na Allah ta'ala ke ce masa to a ina ba mutum lada da daidai gwargwadon hankalinsa ne ma'ana daidai gwargwadon saninsa daidai gwargwadon iliminsa haka shi shi yana bautan Allah amma bai san Allah din ba dobe da yake ya shi a ganin sa da wa iya zubilla wannan irin magana ba ko daɗin faɗa wai da Allah yana da jaki da wai sai masa kiwon sa da yawan waɗanda suke imani da Allah suna sawwala Allah a matsayin kaman wani mahaluki irinsu wato kamar suna sifata shi da sifan eh, jiki da muhalli da da matsawo da fadi da nauyi wai ya zubila don haka yake cewa anan farkon addini sanin Allah to in sanin Allah din kuma in ya kammala sai kai ga gazgata shi to gazgata shi kuma in ya kammala sai kai ga kadaita shi kadaita shi kuma in ya kammala sai kai ga ikhlasi gare shi ikhlasi gare shi in ya kammala sai kai ga kore sifa na bayyana kore sifa a karatun baya a matsayin kore sifa za'ida بغياست این عالم نموده علم خدای تو یا علی علي يا علي علي يا علي بعلى علوك أعتلي har yanzu muna cikin sauraron bayanin Sheikh Ibrahim Yakubu Alzazzaki ne dangane da ilmomin da suke tattare a cikin littafin Nahjul Balaga kan yadda Amir Mu'minin alaihi salam yake fayyace bambancin sifa da abin siffantawa da kuma yadda sufafin Allah maɗaukakin sarki suka zama ainihin zatinsa saɓanin abin halitta koma bayan Allah. Ga dai ci gaban bayanin. Shi Allah ta'ala sifofinsa ainihin zatinsa ne. amma ba kamar mahadokai ba waɗanda ke sufofinsu sun karu ne akan zatin su kamar ilimi ga mutum ya bi jiro masani a alhali ba da shi kuma yana iya rabuwa da shi kamar in ya shiga mantuwa ko ya ma ya zubi layarsa hankali to amma shi ilimin Allah ta'ala ainihin zatinsa ne to saboda ka kore sifa irin na mahalokai ga Allah shine kamalan ikhlasi sai ce saboda shaidan sifa cewa ba ita ce mausufi ba mausufi ko ba shine sifa ba wannan mutum zamu iya ganin shi kamar a duban madubi al misali in ka tsaya kana kallon madubi mukaddara madubin nan kuma dogo ne haka wanda zai iya ganganin ka tun daga kafa Harka to in ka kalle shi muna iya cewa kai ne a madubin ko madubin ne a kai? madubi ya bada sifan ka ga ka fes a ciki amma ba kai bane kaga abin da ake ce masa sifa kenan to irin wannan ba za ka iya ta Allah ba saboda sifa daban take da mausufi kuma mausufi kuma daban yake da sifa saboda haka Allah ta'ala ba a sawwala shi a kwakwalwa kamar yadda Amirul Mu'minin yake faɗi a wata magana gajeruwa mai dimbin ma'ana yana cewa ainihin tauhidi shine kai kai tawahumin Allah yace at-tauhidu Allah ta tawahamahu wato a tauhidi shine karka yi wahamin Allah wal adalatu Allah tattahimahu adalan Allah kuma shine karka tuhumi Allah in aka ce Allah ka sawwala abu kamar mutane suna cewa ilimi shine ilimi tasawuri shine mutum ya suranta abu a kwakwalwansa an an kamar an ce wani to wata sura da zuma ko da ma baka san wani ma ko da an ce an yi wani sarki sai ka sawwala sarki to in an ce Allah in ka suranta wata sura a kwakwalwanka to baka san Allah domin shi Allah ana ana kore mishi dukkanin su ba to abin da ke gaba ya kara da cewa cewa faman wasafa Allah subhanahu faqad qaran wanda duk ya sifata Allah subhanahu wata'ala to ya fa gwama shi wa man hu? wanda kuma ya gwama shi faqad sanna ya biudanta shi wato ya nunnunka shi ya mai shi yana da yawa ke wa man sannahu faqad jazza'a wanda kuma duk ya biudanta shi to ya gutsutsura shi wato ya mai shi yana da yanku yanki yanki kamar an yi tarkibin sa ne daga bangarori daban-daban wa man jazza'ahu faqad jahila wanda kuma duk ya gutsutsura shi shi yana da yanki yanki to ya jahilce shi wa min jahilahu faqad ashara ilai wanda kuma ya jahilce shi to zai ko nuna shi ya ce gashi ya ce ce gashi can wa man ashara ilaihi faqad hadda wanda kuma duk ya nuna zuwa ga Allah ya ce gashi can wa ya zubillah da ba za a yi nuna Allah ba wanda ya ishara zuwa gare shi to ya iyakance shi wa man haddahu faqad adda wanda kuma ya iyakance shi to ya kididdige shi domin an ce ya iya da iyaka zuwa kaza to daga nan kuma wani abu ya faru zuwa wani kaga idan ta nan yi wato kaman ya ce ubangijin daban-daban ne wa man qala fi ma faqad mana wanda duk ya ce a ina Allah yake wato a cikin mene kaman masu cewa cewa Allah yana sama ne to wanda duk yace haka nan to ya tara shi a wani abu kamar ya ce yana sama ne saman ta tara shi wa man qala alama faqad akhlamin wanda kuma yace akan me yake to ya wofinta shi a wani wuri wato in yace ka misali yana kan sama ne ya ce ba shi a ƙasa kenan a nan ƙasa ba shi kenan to wannan wa'in sufofi ne na Allah ta'ala a wannan darasin shi kuma ƙari ga wancan shi ma kamar yadda muka yi na wancan insha Allah azim za mu ƙara bayani a darasi na gaba kafin mu je ga wani bangare na wayannan darussa insha Allah da fatan an amfana wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyina muhammadin wa alihi tayyibin tahirin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillahir rahmanir babul ilimi wanda shi yayi halitta Allah rahimi babul ilimi ka wadatu da ilimi babul ilimi tabbata hakika babu masani sai dai Allah aliyu ne ƙofar ilimi zuwa gurin jama'a masu da wannan bayani ne daga Sheikh Ibrahim Yakub Alzazaki jagoran harkar musulunci a Najeriya ma kawo ƙarshen shirin yau. guda ta musamman ga Sheikh Ibrahim Alzazzaki a madadin waɗanda suka haɗa mana sautin shirin ne Abdullahi Salo Katsina ke muku fatan alheri a kasance cikin ƙoshin lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. koma noma. ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fita ta shirin mu koma noma shiri ne wanda muka saba ka muku batutuwa suka shafi noma da kiwo to a wannan fitowar ci gaba ne daga inda muka tsaya a shirin da ya gabata akan yadda haramtaccen ƙasar isra'ila take cin moriyar nahiyar afirka ta fuskar noma da kiwo da kuma ruwa a ƙarƙashin fakewa da sauyin yanayi da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. a shirin da ya shuɗe mun buɗe tattaunawa a kan yadda haramtacciyar ƙasar isra'ila take cin moriyar nahiyar afirka ta hanyar fakewa da batun sauyin yanayi a cikin faskokin noma da kiwo hakanan ruwa da kuma ƙasar noma ita kanta mun jiro da bayani akan kamfanonin take da su masu wato rasa mabambata da suka shiga cikin wannan nahiyar afirka domin cin albarkatun da suke cikinta daga cikin waɗannan kamfanonin da akwai kamfanin mashab wanda sunansa shine ayyukan haɗin gwiwa na ƙasa da ƙasa domin raya ƙasa golda ma'ir tsohon firaminista haramtaccen ƙasar yahudawa ita ce ta kafa wannan kamfani ko cibiya a shekara ta 1958 manufar cibiyar kuwa ita ce bunƙasa alaƙa a fagagen aikin gona ilimi kiwon lafiya kere-kere da sauransu wannan cibiyar ta 'yan sahiyoniya tana ware kaso 40 cikin 100 na kasafin kudinta domin amfani da su a nahiyar afirka kamar yadda ta bayyana sai dai kuma a hakikanin gaskiya siyasar tattalin arziki shine abubuwan da ta sanya a gaba wajen mu'amala da nahiyar ta afirka baya ga wannan cibiya ta mashab haramtacciyar ƙasar ta yahudawa tana da wasu ƙungiyoyi da sun kai talatin da suke aiki a fagen abin da ake kira kyautata rayuwar mutane daga cikinsu da akwai ƙungiyar da ake kira da sid wacce take kunshe da wasu ƙananan ƙungiyoyi masu zaman kansu da sun kai 170 kuma suna aiki ne a fagen jin kai da musayar kwarewa a fagen kere-kere a cikin nahiyar ta afirka hakanan kuma da akwai kungiyar israel wacce aka kafa ta a shekara ta 2001 saboda kai ɗauki lokacin afkuwar ibtila'i ta kuma fi mayar da hankali ne wajen bayar da abinci da kuma magani hakanan kuma da akwai wasu ƙungiyoyin irin su cultive aid da kuma knowledge based development da fair planet da africa 2030 sai kuma ingenious science frontiers dukkanin waɗannan ƙungiyoyin na haramtacce ƙasa yahudawa suna riya cewa ayyukansu su ne raya ƙasa kuma da haka suke yin kutse cikin nahiyar ta hanyar cibiyar mashab da akwai kamfanoni 800 na haramtaccen ƙasar isra'ila da suke gudanar da ayyuka a cikin faɗin nahiyar afirka ayyukan nasu kuwa sun bambanta a tsakanin aikin gona kafa wuraren kiwon kaji da dabbobi da kafa cibiyoyin bayar da horo a kan aikin gona da akwai kuma kamfanoni na sufurin ruwa da na jiragen sama hakanan kuma haramtacciyar ƙasar ta yahudawa ta yi nasarar kafa wasu kamfanonin ta hanyar haɗin gwiwa a tsakaninta da kudaden da 'yan afirka ne suka zuba jari a ciki bugu da ƙari da akwai ƙungiyoyin haramtaccen ƙasar isra'ila da suke gudanar da wasu ayyuka ta hanyar haɗin gwiwa a tsakaninsu da turai da kuma na amurka a cikin nahiyar afirka ƙungiyar power africa wacce take a ƙarƙashin hukumar nan ta usaid tana aikin haɗin gwiwa tsakanin 'yan sahiyoniya da kuma amurka a fagen aikin da suka ƙware kuwa shine iskar gas da man fetur da samar da wutar lantarki ta hanyar hasken rana da iska mai ƙarfi da hanyoyin da ba su gurɓata muhalli. hakanan kuma isra'ilan tana aikin haɗin gwiwa da wasu kamfanonin jamus a cikin nahiyar afirka a ƙarƙashin ƙungiyar isra'id da kuɗin da sun kai dala amurka miliyan saba'in daga cikin dalilan samun nasara idan za a kira ta nasara ta haramtacciyar ƙasar isra'ila wajen yin kutse cikin nahiyar afirka da akwai yadda ta samar da masana elite da suke mata abin da take so. ta koyi haka ne ta hanyoyin ba su damar yin karatu a cikin jami'o'inta ko kuma ba su horo na wani gajeren lokaci a cikin falasɗin da ke ƙarƙashin mamaya ko kuma a cikin ƙasashensu ta hanyar wakilanta a cikin waɗannan ƙasashen na nahiyar afirka to da aka shiga shekara ta dubu biyu da goma ƙungiyar ta mashab ta bayar da horo ga ɗaliban afirka da adadinsu sun kai kwata miliyan wato 250 hakanan kuma da akwai ƙwararrun 'yan sahiyoniya da sun kai dubu biyu da takwas a fagagen noma tattalin arziki ilimin tsaro da kuma soja a faɗin afirka da akwai shugabannin gwamnatoci uku na ministoci arba'in da 'yan majalisu hamsin. da malaman jami'o'i 400 da manajoji da sun yi karatu a jami'o'in haramtaccen ƙasar ta yahudawa hakanan kuma da akwai wasu shugabannin ƙungiyoyi 350 da manajojin ƙungiyoyi na al'adu hasu 37 da dukkaninsu suna sharewa haramtaccen haramtacciyar ƙasar ta yahudawa hanyar shiga cikin nahiyar ta afirka wannan rundunar mutanen afirka ne da suke taimaka mata wajen yin kutse cikin wannan nahiyar ta fuskar kasuwanci kuwa jumla hajjar da hantaccen kasar isra'ilan ta sayarwa afirka a shekara ta 2021 bata wuce dala amurka miliyan 685 ba wato ɗaya bisa uku na jimillar kan take fitarwa zuwa waje. ƙasashen da take sayarwa da haja kuwa suna a kudu da sahara ne su shida afirka ta kudu habasha najeriya ghana da kuma kenya wasu ƙasashen na afirka da haramtacciyar ƙasar ta yahudawa take mu'amala da su su ne waɗanda suke a arewacin sahara da akwai masar wacce ta ƙulla yarjejeniya ta kam david da ita a ƙarƙashin shiga tsakanin amurka sai kuma wasu ƙasashen da su ma aka ƙulla alaƙa da su a ƙarƙashin abin da suka baiwa sunan yarjejeniyar abraham a shekaru na 2021 da 2022 a ƙarƙashin wacce yarjejeniyar da akwai batutuwa na tattalin arziki da kasuwanci da manufa ita ce zufafa alaƙa da wannan haramtaccen ƙasa a waɗannan fagage a fagen harkar noma da kiwo haramtacciyar ƙasar ta yahudawa tana fuskantar matsalar ƙarancin ruwa saboda sauyin yanayi da kuma ƙarancin ƙasar noma shine abin da ya sa 'yan sahiyoniyar masu zuba hannun jari suka nufi kasashen afirka domin su shimfiɗa ikonsu a kan ruwa da wannan nahiyar ta da shi ba kuma ruwan nahiyar afirka kaɗai ne suke cin moriyarsa ba suna kuma sarrafa ƙasar noma ta wannan nahiyar domin shuka kayan marmari da suke iya fitowa a cikin yankuna masu zafi hakanan kuma suna shuka kayan ruwa da shayi dukkanin waɗannan shuke-shuke ne kuwa masu buƙatuwa da ruwa sosai buku da ƙari haramtacciyar ƙasar isra'ila tana cin moriyar albarkatun dabbobin da ake da su a cikin wannan nahiyar ta afirka wani fagen da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta kutsa a cikin nahiyar afirka ta hanyar sa shine ma'adanai tana son cin moriyarsu fiye da mutanen nahiyar a cikin ƙasashe irin su kamaru saliyo da liberia haramtacciyar kasar ta yahudawa tana haƙo ma'adanai musamman ƙarfe da tama sai kuma darma da zinc a ƙasar congo sannan kuma man fetur a ƙasar sudan ta kudu yadda haramtacciyar kasar isra'ila take sarrafa albarkatun afirka yana da yawa ya tsallake fagen noma kawai ya shiga fagen sarrafa mutane tun daga shekara ta 2023 haramtaccen ƙasar ta yahudawa ta dakatar da dukkanin falasinawa masu yi mata kwadago a cikin gonakinta da kuma gine-gine da yawan su wato falasinawan yake tsakanin 30,000 zuwa dubu ta mayar da hankali zuwa nahiyar afirka da kuma asiya domin mai gurbin falasinawan da su ƙasar malawi ta aike da ma'aikata masu yawan gaske a shekara ta 2023 da yawansu sun kai 221 aikinsu kuwa shine yin noma a ƙasar noma a haramtaccen ƙasar Tehudawa. ta kuma bayyana cewa za ta aike da ƙarin wasu ma'aikatan da za su kai dubu biyar a nan gaba ita kuwa ƙasar kenya ta yaɗa ƙawalin aikewa da masu aikatau a gonakin haramtaccen ƙasar isra'ila 1,500 sai dai da yake haramtacce ƙasar ta yahudawa tana son cin rebel adama ne ta mafi munin hanyoyi tana son 'yan afirkan da suka je aikata a gonakinta su kuma yi mata aikin soja idan sun yi hakan za ta lasa musu zuma su zama 'yan isra'ila a bisa wannan dalili duk abin da haramtacce ƙasar isra'ilan za ta riya cewa tana baiwa nahiyar afirka da fuskar noma da kiwo to tana karbe shi da ɗaya hannun fiye da ma wanda ta bayar to ma sauraro za mu dasa aya a nan saboda shirinmu yana da ƙurarren lokaci kafin mu karkare mai ban kwana da ku muna gayyata ku zuwa shafinmu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin ƙoshin lafiya. kiɗe-kiɗen iraniyawa masu saurare barkamu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirin mu na kiɗe-kiɗen iraniyawa wanda a cikinsa ake kawo muku waƙoƙi daban-daban da kiɗe-kiɗe na iraniyawa domin nishaɗantarwa yau ma kamar kullum za mu kawo muku wata waƙa ta daban wanda shaharar mawaƙin na ƙasar iran mai suna ihsan hoja amiri mai taken da gaske ne ya gabatar da fatan za a gyara zama domin a saurari wannan waka daga bakin mai ita daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran جوری سر کنم بی تو با این شهر چه دلگیر با بی تو دلم با تو یه روز تازه میخواد کنارت هر کجا باشه تو دنیا مگه میشه بدون تو باید باشی که فرداشه باید باشی که با چشمات to madalla ihsan hoja kenan aka saurara a cikin wakar mai taken da gaske ne da fatan kun nishadantu kuma ta kayatar da ku kuma a nan zan jalin zamun shirin sai a wata sarar za ku ji mu dauke da wata sabuwar wakar. عاشق واسه حس عاشقانه من از این عکس قدیم یه عالم خاطره دارم بی تو این خاطر ها رو سخت به زبون بیان از تو هوای تازه توی لحظه های من بود عکس ما به یادگاری برای جدا شدن بود روزا تلخ اما شبا گریه دلشینه نیستی مرد تنها داره عکس تو میبینه نیستی یه مرد تنها داره عکس تو میبینه Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita sha tara 19 da 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11:30 zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato 10:30 zuwa 12 na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 16 kHz 17,560. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya.